Gwamna Bello Matawalli na jihar Zamfardi ya bayyana mahimmancin ɗaukan matakan bai ɗaya tsakanin gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya da ma gwamnatin tarayya domin magance matsalolin tsaro da suka ƙici suka ƙi cinyewa. Gaskiya matsaloli na tsaro a arewacin Najeriya abu ne wanda koshe yana canza salo daban-daban. Amma za ki ga cewa matsalolin da ake samu shine saboda rashin haɗin baki da kuma a ɗaukar shawarwari. Misali gefen jami'an tsaro suna ƙoƙari amma gaskiya ya kamata a ce sun yi kokari fiye da haka sannan kuma ya kamata duk gwamnan da ya ji cewa ko kuma ita gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin cewa duk gwamna da a najeriya ya bi duk hanyar da zai biya ga cewa ya kawo zaman lafiya a jihar sa eh idan ba mu da haɗin kai misali idan na zo ni zamfara ina sulhu ila a taho a ce a wata jiha ko neja ko kaduna ba su yi to idan can ba ta garin da ke zamfara za ki ga cewa za su tashi su kwashi kayan su koma neja ko su koma kaduna misali ni idan zamfara zai iya yi sulhu da wasu su zauna lafiya da al'umma kuma a ga lalle gashi tabbas ta faru to kenan sai gwamnatin tarayya ta sa hannu cikin wannan sulhu domin a tabbatar da cewa an samu zaman lafiya Bello Matawalle wanda ya tabo batutuwa daban-daban ya kuma bukaci shugabannin Arewa su mayar da hankali kan ababen da suke damun al'umma a maimakon siyasa kawai sannan kuma babban kalubale gare mu shine har dai mu ya Arewa ya zama kun mai da himma ga matsaloli na tsaro din to don mun koma ga matsaloli na siyasa wanda ya kamata ita harkar siyasa akwai lokacinta yanzu ya kamata kowa ya kawo gudunmuwan shi domin a samu tsaro domin sai da tsaro ma ake iya siyasa da ya kamata mu aje duk wani bambance bambancen mu na siyasa mu dawo mu zauna kwanakin bayana wata magana mutane wasu sun ga laifi na na cewa arewa mu babban matsalar ba mu da shugabanni domin idan muna da shugabanni ya kamata a ce sun shiga sun fita amma sai kika cewa wani dan arewa ne wanda matsala za ta same shi wani shugaban arewa ko wanda tijo ta ya ce yana kokarin ya ga ya fito da shi ko kuma matsalar da yake ciki ya cire shi a daga cikin ta babu wannan ita ce gaskiyar magana masanin sha'anin tsaro kabi kabiru adamu na da ra'ayin cewa shawarar da mu muka bayar shine a yi kokari a bambanta matsalolin Na mu fahimta shine an yi ma matsalar jam'i ba a bambanta ba tsakanin wa'annan barayin daji wayanda ke kashe-kashe yadda suka ga dama da kuma matsalar da ke tsakanin manoma da makiyaya da kuma matsalar sace-sace wato abinda bature ke ce ma criminality wayanda suke bangaren matsalar tsakanin manoma da makiyaya to su wa'annan ana iya sulhu da su kuma duk wani taimako da abin da gwamnati ya kamata ta yi ma bangarorin biyu duka a yi don a samu zaman lafiya amma wa'ancan guda biyu barayin nan gaggagaggan su sun riga sun hito hili sun bijire ma doka kuma suna nan suna kashe-kashe an gwada sulhun da su mun ga sakamakon sulhun a zamfara da katsina ba ma goyon baya a yi sulhu da su duk da yake mun yadda da maganar shi gwamnati cewa a samu haɗin kai tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi yanzu dai 'yan ƙasa za su zira ido su ga yadda masu ruwa da tsaki za su yi da shawarar ta gwamna matawalli Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.